A taron manema labaran da ya kira a Yamai jim kaɗan bayan kammala ziyarar da ya kai a sansanin 'yan gudun hijira na Asaga da ke a nisan kilomita goma sha biyar a gabacin Difa, mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien ya bayyana cewa. Uh, so we have, uh, through the experience of talking to the people who were affected, Uh, Mutanen da na tantauna da su a uh, sansanin da na ziyarta sun bani labarai masu rikitarwa, misalin wasu waɗanda uh, suka bayyana min cewa su mazaunan Damasak ne. Haka kawai a wajejen karfe takwas na safe mayakan Boko Haram suka zo suka kokona masu gidaje da dukkan abin da ke ciki a daidai lokacin da 'ya'yansu ke makaranta. Ba shiri suka tsallaka zuwa Nijar, inda wasu mazaunan gifa suka tallafa musu da abinci da dai sauran kayayyaki. saboda haka stefan o'brien ya ce ya zama wajibi a tuna da al'ummomin yankin difa a tallafin da kasashe za su ba mutanen da rikicin boko haram ya rutsa da su mutane kimanin miliyan biyu ne aka bayyana cewa rikicin boko haram ya shafa a yankin difa yayin da aka kiyasta mutane dubu 241 da arba'in da da suka tashi daga matsugunansu na asali waɗanda suka ƙetaro daga najeriya da kuma waɗanda suka kaura daga garuruwansu na yankin difa kuma fiye da kashi 80 daga cikin 100 galibi duk yara ne ƙanana in ji stefan o'brien wanne ya ci gaba da cewa we need more money to support the humanitarian response plan it's currently about 25% funded gwamnatin Nijar ta tsara wani fasalin ayyukan tunkarar wannan matsala domin tallafawa waɗannan mutane wanda ake buƙatar miliyan 316 na dalar Amurka domin zartar da shi sai dai ya zuwa yanzu kashi 25 daga cikin ɗari ne kawai na waɗannan kuɗaɗe suka shigo hannu. saboda haka mataimakin sakataren na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai ya ce zai gabatar da wannan bukata a gaban mahalarta taron da za a gudanar a ranakun 23 da 24 ga watan nan na mayu a birnin istanbul na kasar turkiya don jan hankalin masu hannu da shuni su ba da gudunmuwar da za ta uh, taimaka a shayo kan matsalolin 'yan gudun hijirar yankin difa uh, bayanai sun yi nuni da cewa tun a watan janairun da ya gabata 'yan gudun hijirar na boko haram da ke da sansani a yankin difa ba sa samun cin abincin da zai kosar da su a kowace rana inda da kyat ake cin abinci sau biyu a wuni saboda haka mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai ya ce zai jajirce domin ganin an samu sauyi a ƙarshen wannan taro na istanbul stephen o'brien zai sauka najeriya a wannan laraba inda zai ziyarci 'yan gudun hijirar da ke kewayen maiduguri a ci gaba da wannan ziyara ta ƙasashen nijar da najeriya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger